Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a can birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM duka a jamhuriyar ta Nijar. Da ma shafinmu na Facebook Live yanzu haka ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Safina ta sada dangi. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro kasancewa duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya. To a yau ma 25 ga watan Mayun shekarar 2017 za mu yi magana ne akan cutar kabar mahaifa a kasashenmu. Haka kuma kokarin yaki da cutar malaria wato zazzabin cizon sauro da kuma sauran cututtuka irin su tarin fuka. Wakilinmu na bangaren lafiya Nasiru Birnin Yaro ya dan mana tsaraba. tsabar mahaifa shi ne kamar ake ce mishi fibroid ko mm. ah, da yake fitowa a cikin mahaifa kuma kamar kari ne da yake fitowa ya girma girman nashi kuma yana kasancewa girma daban-daban wani karami wani babba wani kuma katu sosai sosai to likita ana tunanin wannan ciwon kamar mata wasu suna tunanin kamar yana komawa ya zama kansa to ai mana hakuri da tuntuɓar na'ura wannan dr bilkisu kenan da za ta magana akan fibroid wato ƙabar mahaifa yanzu ga ɗan tsarabar da nasiru ya mana me aka yi ne kuma hukumar raya kasashe ta ƙasar amurka ya ce da gidan zuwan murar amurka mun ta kutsa wato birnin dutse ne garin wato jihar jigawa a inda muka yi taron ganganin kiwon lafiya a babban asibiti na garin dutse wanda aka tattauna batutuwa da dama tare da mata masu ciki da wanda suke zuwa wato da wanda suke kawo 'ya'yansu zuwa allurar rigakafi abin da zai baka sha'awa a wannan karan shine dukkanin kwararru da likitocin da suke bayani a wajen wannan taro duka mm. su mata ne. Bayan mun karanto amsoshinku game da tambayar mu ta yau game da cutar sankara ko game da eh, kabarin mahaifa eh, eh. za mu tattauna da Dr. Bilkisu Koguna likitar masa mata ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa. safina ta kin san kin san cututtukan ne sunan kala kala wannan ya shiga wannan wannan ya shiga wannan to mun tambaye ku a shafin mu na Facebook da Twitter abin da kuka sani game da ita wannan magana ta cuta ko kuma ciwo na kabar mahaifa wato fibroid a turanci To Usman Mudassiru Muhammad Tafawa Balewa ya ce fibroid ko kabar mahaifa wata cuta ce da take addaban mata da yawa a kasashenmu na Afirka. Masana kiwon lafiya sun yi bayanin cewa wannan cuta tana iya hana mace ɗaukan ciki ya ce Allah ya ma matan mu tsari da ita. To amin sai Ahmad eh, Sulaiman bajo ga ce Assalamu alaikum yau da gobe. Hakika wannan cuta ta mahaifa cuta ce da take wahalshe da iyayenmu mata kuma ita wannan cuta tana hana mata ɗaukar ciki amma zan kasance da ku don na ƙara samun wasu bayanai akan wannan cuta. Sai Baba Gana Alhaji Nuciyawa Cakal Allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce Assalamu alaikum yau da gobe shirin matasa a gaskiya ni kan bani da wata masaniya matashiya game da wannan tambaya taku ta yau kan wannan cuta ta fibroid amma insha Allahu zan kasance tare da rediyo na domin jin amsa daga bakin masana kiwon lafiya ku tashi lafiya. To sai kuma Abdulkadir Waye kan tamari ya ce kai yau da gobe wannan tambayar ai ina ganin sai manyan likitoci kuma su ma sai likitan mata wato gynecologist <laughs> shine zai iya ba da amsa to muna da kwamace wadda za ta ba da amsa <laughs> sai buba mai gora gashiwa ya ce to wannan ciwo dai an ce yana shanya jini maganin shi kawai ga mai dauke da wannan jinya a cire mahaifar gaba daya tofa to sai sale rukuna bamu ya ce yau da gobe a gaskiya ina matukar jin daɗi ta yadda kuke suburbuɗo mana abubuwa masu inganci da kuma waɗanda ke ci mana tuwo a ƙwarya ta haka ne nake son ɗaukar wannan dama wata rana ku zaƙulo mana masana akan menene ciwon ɗan kano ma wanda aka fi sani da atini da kuma menene ke kawo shi don naga abin yana sanya zama ruwan dare gama gari ko ina kake zaka ga masu tallan magani musamman a arewa don haka yau da gobe ikon allah a nema mana mafita na gode in allah so ka za mu yi kokari mu tattauna da ɗaya daga cikin likitocin da muke tuntuɓa game da mm. wannan magana ta atini mm. ko kuma ɗan kamar eh, yadda ya ce eh. To sai Ashiru Bala Muhammad ya ce waɗanda suke fama da wannan cuta Allah ya ba su lafiya sauran jama'a kuma Allah ya kare su. Amin Abdulsalam Gas Walda Dambam ya ce, Salam yau da gobe, hakika ni dai ba ni da masaniya akan wannan ciwo, amma dai na kasa kunne don na ji irin shawarwarin da likitoci za su ba wa 'yan uwana mata. Sai Ibrahim Iromo Dake Awe ya ce tabbi jan babban magana VOA, ni kan ban sani ba, amma yau tun da kun kawo wannan batu. da rabon zan sani ina nan ina kiwon shanu na ina malkale da rediyo na ina jin ku dangi manya <laughs> sai safiyanu gumel zangon daura ya ce alaikum yau da gobe wallahi na dade ina son karin bayani akan wannan cutar ta kabar mahaifa wato fibroid da fatan zan samu karin bayani daga gare ku sai lawali isa kuma ya ce yau da gobe gaskiya wannan cuta abubuwa da yawa ke janyo ta kamar yan kamar yawan shan magungunan rashin haihuwa da allurai barkatai Allah ya kawo mana sauki da zamu ji a bakin Dr. Bilkisu Koguna mm. <laughs> to sai kuma mu leƙa shafinmu na Twitter inda at Usman underscore Manika ya ce cutar kabar mahaifa cuta ce da ke sanya mata fizge-fizge wajen haihuwa da rasa rai shi yasa ake son mata a dinga zuwa awon ciki akai-akai sai adgogora isiyaku ya ce assalamu alaikum filin yau da gobe hakika masana harkokin lafiya su ne ya kamata su bamu wannan amsar shi kuma at jp underscore vinki ya ce eh, ya ce wannan cuta na kabar mahaifa ko yakan hana mata haihuwa amma wasu baya hanawa sai dai abin lura shine an sami tabbas a yi kokari an samu tabbas to a yi kokari a samu a cire ta mm, sai daga karshe adfarin ustaz ya ce yau da gobe ni gaskiya ban taba jin sunan wannan ciwon ba sai yau allah ta'ala ya mana tsari da shi to amin <laughs> to ai lalle kan sai mu ce Allah ya sa mu dace kuma daga karshe za mu ji a bakin likita domin na ji kin yi mana tsarabar tattaunawa da ita Dr. Bulkisu ko kuwa? Mm. na tattauna da dr bilkisu koguna daga asibitin state house medical center da ke abuja game da cutar ƙabar mahaifa wato fibroid dr salamu alaikum Wa alaikum salam wa So likita menene kabar mahaifan nan? Kabar mahaifa shine kamar ake ce mishi fibroid ko mm. ah, da yake fitowa a cikin mahaifa kuma kamar kari ne da yake fitowa ya girma girman nashi kuma yana kasancewa girma daban-daban wani karami wani babba wani kuma katu sosai sosai. To likita ana tunanin wannan ciwon kamar mata wasu suna tunanin kamar yana komawa ya zama kansa? Eh da wuya dai ya koma ya zama kansa amma yakan yakan iya juya ya zama kansa eh. in an samu canje-canje na cikin yanayin jikin mutum ko idan ya samu daɗewa sosai a jikin mace hmm. kuma ya ba da matsala ba tare da an yi mai wani aiki ba ko an kula da shi da yanda yanayin sa yake yana iya canjawa ya zama kansa hmm. Hmm. Eh, amma ba kusan koyaushe ba kashi eh. kaɗan ne yake juya ya zama kansa ɗin to likita kuma kaman an ce kashi hudu ne ko oke kala kalansa eh. to yanayin sa dai yanda yake fitowa daga inda za a iya samun shi dingayen hmm. ana iya samun shi daga bayan mahaifa dan cikin rufin bayan mahaifa hmm. ko a same shi cikin tsoka wanda aka fi samu a cikin tsokar mahaifa din ko kuma ya zama daga cikin cikin mahaifa din kin gane hmm. ko kuma ya zamanto daga cikin bakin mahaifa akan same shi a irin nan eriyoyin da kwai wanda ke hana mace daukar ciki da kwai kuma wanda mace na da shi za ta iya daukar ciki to kuma ne ne eh, bambancin su eh. da yanayinsa a wani bangare yake a cikin mahaifa ya kamar wanda yake daga ya je inda ake eh, yaro yakan samu makwanci a cikin mahaifa kamar daga samanta yakan hana daukar juna biyu akwai kuma wanda yake idan ya je ta wurin inda kwai zai shigo ya shigo cikin mahaifa ya kwanta to idan an samu toshewar wannan bangare na tube da yake shigar da kwan mahaifa cikin mahaifa idan ya fito ya dode nan gurin to zai hana samun juna biyu hmm. irin wannan fibroid din hmm. sai kuma wanda zai kawo matsala ta al'ada zai hana eh, ciki ya samu shigwa jini ya ta zufa da mm. sauransu. Mm. Cikin mun yi ma masu sauraron mu tambaya cewa me suka sani game da wannan ciwon na kabar mahaifa ko fibroid a turanci. Mm. Wasu sun ce mana yana sa yoyon fitsari, wasu sun ce yana hana mata <laughs> haihuwa. Kamar dai da yawa ba su san menene shi ba, kuma na san ma da kwai mata da yawa wanda ba su san menene wannan ciwon ba. To kina ganin eh. likita menene alamomin da mace za ta fara gani ta san cewa tana da shi? yawa alama yawanci mata sukan zo akasari da matsala ta jini hmm. jinin haila ya yi yawa hmm. yana musu yawa yana sa su hawar su fita daga cikin hayyacinsu idan an samu wannan eh, fibroid hmm. yana kawo zubar da jini sosai sosai ko kuma wasu ki gani ya zo ya sa su ciki yana girma in ya yi girma sosai su ga cikinsu yana girma ko su rinka jin nauyi a kasansu mm. ko kuma ya zo ya sa su fitsari ko a ta yin fitsarin ko kuma fitsarin ya ki fitowa in ya danne wurin da fitsari zai fito mm. ko kuma a rinka samun rashin iya zuwa bayan gida mm. ko wani idan ya zo yana cikin kusa da inda kwan mahaifa zai ta abin da zai ta iya kawo muku yanayin bari da zubar da juna biyu ko ya hana samun ɗaukar juna biyu ɗin mm. irin ɗaya daga cikin abubuwan da shi fibroid ɗin zai iya kawowa kenan mm. wani yana ma iya girma sosai girman da zai zo har ya sa numfashi ya ki samuwa da kyau eh, eh. Eh, irin wa'ana masu ya danganta da yanayin girmansa da inda kuma ya fito. To mm. kenan dai ba ya dai sa yoyon fitsari. a ba ya san yoyon fitsari amma sai wurin aikinsa. Idan an yi aiki da wuya zai iya ka amma da wuya in ya zama sai idan wurin aikinsa ko kuma idan ya zama kansa hmm. zai iya shigewa cikin wurin da fitsari yake taruwa ya dinga jawa amma haka nan dai fibroid bai canja yanayi ba bai zama kansa ba to sai dai idan wurin aikinsa an zo yin aiki an yanko wani abu tsakanin mahaifar da wurin da hmm. blada take to shi ne zai iya kawo yoyon fitsari amma haka nan gaskiya akwai wuya shi fibroid ya kawo yoyon fitsari. Mm. A takaice dai in an mm. samu yoyon fitsari ta hanyar wannan cuta to wurin aiki dai aka samu kuskure ba wai yawanci sai kuma ko kamar in ya juya ya zama kansa mm. ya shiga ya matsa ya shiga ciki ya je gurin da fitsari yake fitowa ya bata gurin. Kuma yana sa kaman yanzu mata da suke da yawan tumbi ba ka ga mace tana yawan cewa tumbinta yi girma. sai ciki ya kato sosai in ya yi girma eh. wanda irin shi ne zaki ga ya kawo in ma mace har tana yin al'ada har suma saboda jini ya ta kwarara ya zuba sai an yi magani sannan. To likita me zaki ce ma mata kaman da kwai irin kaman irin wani cuta. Abubuwan da sukan kawo shi? Eh. Eh to kin ga yawanci abin rashin ɗaukar ciki yana mm. kawo shi shine babban nan rashin ɗaukar ciki da kuma wani yanayin yadda Allah ya sa ga kama abin gado. Eh. eh, kama abin gado akwai wayansu abubuwa da ake samu a cikin jiki su canja to in canja shine akan samu shine muhimmin ma abin da yake kawowa sai kuma idan kamar jinsinka an fi samun shi a jinsin 'yan afirka eh. baƙaƙe baƙaƙen eh. mutane kuma 'yan afirka ma a baƙaƙen mutanen eh. to nan ne baƙaƙen mutane su suka fi samu sannan kuma akwai wanda za ga shan kwayoyin magani da suke kwantenin wani sinadari da ake ce mishi estrogen kuma mm. suna da alaƙa da kawowa wannan fibroid din. Mm. Oke shan magani? Kika ce shan magani yana kawo shi? a mai estrogen shan shi yakan kawo girman shi kamar da juna biyu zaki ga wanda suke da shi karami sai ki ga ya girma saboda wannan sinadarin da ake ce mai estrogen yana ba sa abincin da zai girma sosai sosai to waɗanda sukan sha kamar magani na estrogen din yakan kawo masu girman fibroid da kuma yarinta haka mm. an fi samun shi a kuruciya a age din shekarun kuruciya haka yan sha takwas ashirin haka ashirin da wani abu. Ok masu karancin shekaru sun fi kamuwa da cutar eh, da. Eh suna kamuwa da shi eh, akan samu dai a masu manyan shekaru amma yawanci ma in aka zo karshen rayuwa al'ada za ki ga wani ya tafi mako da akwai shi. Kaman girma mm. kenan in kaman shekaru suka yi ja haka suka yi. shekaru sun karu ba sun tafi. Sai yana iya tafiya wani tunda kala kala eh, ne. Eh, wani eh. kuma kaman ana sai an yi aiki an fidda shi wani kuma sai ki ji likitoci kaman. wani za ki ga dole sai an yi aiki kaman ya danganta idan yana da girma sosai kuma yana kawo matsala sosai. kuma ko yana hana ɗaukar ciki hmm. sai an yi aiki an fito. Dan da kai wadda na sani dakta eh, tana da shi hmm. sai kuma ta zo tana da hmm. ciki ita bata ma san tana da shi ba sai da ta samu ciki. Wannan sinadarin estrogen din eh. in ma baka san kana da shi ba zai sa shi sai ya girma. Eh. In ya girma to shine sai a zo a ga ya fito eh. wani kuma an sa da ka haihu sai tafi saboda babu wannan sinadarin kuma eh. wani kuma zai tsaya ko ba zai ci gaba ba ko ya ci gaba da girma eh to wannan sai sai ka je mace sai ta je asibiti kenan an gwada sannan za a iya eh. sanin ko yana nan ko ya tafi dan ita da ta ce tana son a cire mata sai likitan ya ce a'a wai duk wanda cikin mahaifar da ta ɗauki ciki da kwai fibroid to babu ba shi da matsala haka ne? Eh ba ba duka saboda garin cirewa tun da har ya bari ta yi juna biyun eh. garin cirewa kuma za a zo ya ja mata kuma matsalar da ba za ta zo ta ɗau juna biyun ba. Eh, mai shawara zaki ba mm. mata wanda da sun ji yanayin. Ana iya yi a gida ko da kwai wani magani. Eh. Na? ce da kwai wani magani da zaka sha gida wanda zai sa ya tafi koko dai. me ya kamata su yi? A cikin ko da maganin da za a bani ko ya tafi mm. sai ana kula sosai ana duba sinadarai na jikin mutum saboda suna da illar su suma daban magunguna. Mm. Amma babban shawara ta daga mata shine daga sun ga matsala irin wannan sun ji alamu su garzaya su tafi asibiti mm. domin a kula da su a ga me ke faruwa da su. Kar su zauna ana wasa kin ga abu ya zo ya zama ya girma na ce wanda zai zo ya zama matsala tun da farko kin ce da kai wanda baya da matsala yawa wani daga farko aka samu aka yi abu tun wuri kin ga sai a yi rigakafi mm. kafin a zo ana mm. neman magani wani maganin kuma ya zama shi ma matsala ne magani mm. dan da yawa na sani kin san yanzu zaki ga dakta kaman fibroid din na ya dan zama ruwan dare za ki ga eh, yawancin mata yanzu yawanci suna da shi sai ki ga yawanci za ga mutane na neman si maganin hausa zaki ki ga ana magunguna kala-kala na hausa haka ne amma kin ga dai mu ba mu da tabbaci cewa wa'annan magungunan hausan mm. suna yi ko ba sa yi tunda baka gani ba baka ji ba mm. amma na bature da ake yi na asibiti mm. an san yana yi sosai tunda mu bangaren mu ne eh, amma na hausa nan ba za ka iya cewa zai yi ba ko ba zai ba tunda ba a yi wani research ko an yi duba a kansa an ga cewa tabbas din shaye-shaye irin wa'annan magungunan da babu kula a yanda ake suna haifar da matsala da yawa hanta koda eh. Eh, eh babu wallahi ba su da wani adadi ba su da lokaci ba su da aunawa matsala za ta haifu daga cikin mm, shansu mm. to da Allah a kula a tafi asibiti inda komai za a yi shi cikin lissafi. To mun gode kwarai dakta. <laughs> To ni ma na gode ma eh, Mun gode kwarai Allah ya saka da alheri. Yawa da na gode. To sannan ku da kokari Safinatu. <laughs> To kafin mu ci gaba da shirin bari mu ɗan wannan saƙo, game da tattalin lafiyar Muna cikin wani yanayi na ɓarkewar annobar ciwon sankarau kuma yana da muhimmanci mutane su san yadda za su kare kansu. a saboda haka ga profesan kiwon lafiya na balarabe sani garko shi dai ciwon meningitis ciwo ne da wasu ƙwayan cutar suke kawowa wanda yake yaduwa a mutane ta hanyar tari da su eh, atishawa da kisin wato hada baki da baki ko kuma an ko cokali a ce wani ya da wani ko dan stro da ake shan ruwa wani ya sha ya ba wani ya sha ko toothbrush ko kuma taba da ke wani masu yin taba sukan ba juna taba su sha to hanyoyin da za a kare eh, wannan eh, annoba a kare eh, mutane daga kamuwa daga shi shine na farko wanke hannuwa da kuma tsafta duk abin da mutum ya shiga ko ya shiga taron jama'a ko ya ci abinci ko ya fito daga banɗaki ko kuma watakila ya je cakudu da dabbobi to dole ya wanke hannun shi kwarai da gaske sannan kuma wanke hannun ya zama an yi shi eh, sosai da sabulu sannan an gama a sa shi a kasan famfo ko wani ya zuba maka ruwa ka girki da hannu na biyu shine ana son mutum ya zama duk abin da zai ci ko zai sha ya zama na nashi ne kar ya faɗa ya ce in ya dan gutsura ya ba wani wannan yana da mahimmanci a koya ma yara na uku shine ana so mutum ya zama da cewa jikinsa garkuwar jikinsa sana da karfi ta samun wato motsa jiki eh, isasshe ba ko mutum ya je ta gudu ba sannan kuma ya rika cin abinci wadatacce da 'ya'yan itace da su ganye da kuma watakila samun abinci mai tsafta ba wanda aka ce aka rage an jima da su ba ana so kuma mutum ya zama na cewa in zai atishawa ko zai tari ya rufe bakinsa watakila ko da ɗan tawul ko ɗan hankici saboda kar wanda suke kusa da shi shaki abin da ya tari to ina gan aka bi waɗannan abubuwan insha Allah za a samu kariya daga wannan cuta wanda kuma suke da yara akwai allura rigakafi da ake bayarwa ta shi wannan ciwo na sankarau Allah ya sa mu dace yanzu bari mu je tattaunawar da Usman ya yi da wakilinmu na bangaren lafiya Nasiru Yakubu birnin Yaro don jinya ya ake ciki game da gangamin yaƙi da zazzabin cizon sauro da tarin fuka. Malam Nasiru Yakubu birnin Yara barka da warhaka. Barka ka dai Malam Kabara. Ina kuka shiga wannan karin maganar murya Amurka da hukumar nan ta USAID. Wai hukumar raya kasashe ta ƙasar Amurka USAID da gidan don murya Amurka mun ta kutsa wato birnin dutse ne garin wato jihar Jigawa a inda muka yi taron gangamin kiwon lafiya a babban asibiti na garin dutse wanda aka tattauna batutuwa da dama tare da mata masu ciki da wanda suke zuwa wato da wanda suke kawo 'ya'yansu zuwa allurar rigakafi abin da zai baka sha'awa a wannan karan shine dukkanin kwararru da likitocin da suke bayani a wajen wannan taro dukkan su mata ne kuma mm. taron na mata ne ɗaya daga cikin abin da ya ba mu sha'awa kenan a dutsen jihar jigawa a inda daga farko malama rabi lawal mm. babbar jami'ar kiwon lafiya da ke kula da sashen awon ciki da rigakafi na ƙananan yara na ita babban asibitin garin dutse mm. ta yi jawabi ko ta yi bayanin ta akan mahimmancin zuwa awo mm. da karɓar rigakafi mm. da kuma tsafta da sauran kula da lafiyar masu ciki a lokacin da suke da ciki bayan ta gama mata sun yi mata tambayoyi da dama akan irin batutuwan da ta yi sannan ita ma ta yi ma matan tambayoyi kaman ɗaya daga cikin tambayar da mata suka yi mata da ita kuma kaman ɗaya da ta yi kaman wanne ne eh ɗaya daga cikin tambayar da mata suka yi mata shine ah, suna zuwa yaya ne wani lokaci ne ya kamata mace ko eh, mace ta fara zuwa awo tambayar da wata kenan ta yi a inda ita kuma ta masu tambaya ɗaya daga cikin tambayar da ta ce shin menene ya kamata mai ciki tafi ci a yayin da take da juna biyu so irin wayannan tambayoyin da kuma sun da ta riga ta yi musu bayanan shi a cikin bayanan da ta yi shine ta zakulo irin tambayoyin da ta yi sai ita hajiya hajara bello ita ma babbar jami'a ce na kiwon lafiya da take kula da sashin mata ta yi magana a kan matsalolin da ake samu yayin goyon ciki da haihuwa da irin abincin da ya kamata mace mai ciki ita ma ci wato mai juna biyu da kuma irin matsalolin da mace take fuskanta yayin da ta kusa haihuwa irin matsalolin a da ta bayyana matsalolin da suka hada da dama wanda ya hada da zubar jini fitowar hannu da sauran abubuwa da dama wanda yake matan su kansu sun gamsu da irin wayannan bayanan sai dr florence adebola ita dr florence adebola ita ce jami'a ko likita da ke kula da ɗakin haɗa abinci wato kula da irin bayyana wa mata irin abincin da ya kamata su bai wa yara ƙanana wanda ya haɗa da ba yara wato nonon uwa zalla tun daga ran da aka su zuwa wata shida da kuma irin abincin da ya kamata a baiwa yaran idan sun kai wata shida da kuma irin abubuwan da ya kamata a haɗa wa yara idan aka ga yaro yana yin gudawa ko yana yawan gudawa mm. kafin a kawo shi asibiti wanda ya haɗa da ruwan gishiri da siga. Mm. To irin bayanan da ita Dr. Florence ta yi ma mata kenan da ya kamata su kula da lafiyan 'ya'yansu da kuma ba su abincin da ya kamata na gina jiki. Dr. Amira ita ta yi bayani ne akan yanda cutan wato tuberculosis wato tarin fuka yake inda ka san bayanan duka ya hada hada tarin fuka a wurin a inda ta ta masu bayanin yadda tarin fuka yake yadda ake kamuwa da ita da alamominta wanda alamomin ya hada da yawan tari mai tsawo tari da jini mm. zafin kirji zazzabi mai zafi da kuma kasala duk irin wayannan alamomi ne ta bayyana wa matan cewa yana ɗaya daga cikin alamomin da a iya cewa mutum ya jarzayo asibiti da gudu da ya sun same shi domin a gwada shi a gani ko yana tare da tarin fuka da kuma matakan da ya kamata ta yi matan tare matan bayanan ta wato matakan da ya kamata matan su ɗauka da zaran sun sami irin wayannan matsaloli wanda ya haɗa da garzayawa zuwa asibiti. So wayannan ƙwararru bayanan da suka yi da kuma ma iya cewa abubuwan da aka yi magana akai kenan a wajen wannan taro da ya gudana a babban asibiti na a garin Dutse. da kace taron mata ne kuma kaga yawanci masu bayanan nan yawancin su mata ne. Me hikimar da ake son a cimma? hikiman abin da ake so a cimma shine a isar da sako cikin sauki domin in ka lura mace ita ta san abin za kamar da suke cewa mace ta fi sanin zafin mace uku ta fi sanin zafin cutar mace so eh, a wannan taro na ya mace ne yawa ciwon ya mace na ya mace ne kaga a wannan taro na garin jigawa dukkan masanan nan da likitocin nan dukan su mata ne mm. sun san matsalolin nan kuma sun san yadda za su aika da sakon nan ga matan da suka taru fiye da inda a ce ma likitocin maza ne mace za ta fi ba da jiki domin yadda abin da muka lura shine a wurin matan sun saki jiki sun amshi sakon da hannu biyu ganin cewa yan uwansu mata ne suke musu bayanan abubuwan da ya kamata a ce an yi musu. Kun binciko ku ji cewa misali bara ko kuma wasu 'yan shekarun da ta yanzu da ake cikin. akwai ɗan bambanci misali yadda eh, maganan malaria maganan tarin fuka da sauransu suke a jihar jigawa gaba ɗaya kun ɗan ji wani rahoto a kai ko akwai ci gaba ko ko ci baya akwai akwai ci gaba matuƙa domin ita hukumar kula da lafiya na ah, jihar jigawa wato ma'aikatar lafiya wato ministry of health kenan mun samu bayanai daga gare su da kuma irin a wato abinda ka san mun taɓa yin wannan taro a garin birnin kudu a shekarar sha hudu. Mm. irin bayanan da suke mana da kuma yadda muka ga mata suna sururuwa na zuwa asibiti mm. ya tsara mana ƙwarin gwiwa cewa lallai ana karɓan sakukuna na cewa duk wa'annan matsaloli matukar mutum yana zuwa asibiti ko mace tana zuwa hmm. asibiti musamman bangaren ah, matsalolin goyon ciki da haihuwa da kuma matsalolin rigakafi duka inda mace tana zuwa asibiti za ta fahimta sannan wasu da yawa daga cikin iyalai musamman maza mazan aure da suke hana hmm. matan su zuwa awo ko kuma su kawo su asibiti mun samu bayani cewa an sami ƙarin fahimta da kuma bayanai daga ainihin su ah, matan masu zuwa cewa mazajen su suna barin su su suna zuwa asibiti yanzu domin kulawa da kawunansu da kuma musamman mm. awo idan an samu juna biyu. Wane sako ne babba wanda zaka ce masu sauraro su ɗauka daga wannan? Sako babba shi ne gidan rediyon murya Amurka da wannan hukuma da ke raya ƙasashe mm. tana da bukatan dukkanin inda muka je mu isar da waɗannan bayanai ga waɗanda suka halarci taron sannan kuma waɗanda ma ba su halarta ba za su ji dukkanin irin bayanan da aka yi a shirin da nan gidan rediyo muryar Amurka da muke na shirin lafiya kowace asabar da karfe takwas a shirin karamin sani. Don haka nan duk wanda yake so ya ji irin bayanai da rikitocin nan suka yi zai ci gaba da bin mu sannan akan hankali zai ji yadda muke ɗauko ainihin bayanan nan dai domin ya amfana don haka amfanin ba wai kaɗai mutanen jigawa ba ne. Mm. Ainihin duk wanda bahaushe da yake sauraron muryar Amurka zai amfana da bayanan da zai ji daga kwararrun nan da suka yi bayani akan cututtukan nan abubuwan da yake kawo su da kuma abubuwan da ya kamata a kauce a yi domin kauce musu. To mun gode sosai Malam Nasiru ya kuma birnin yara a ci gaba da kokari. Ina godiya ka bara. Karfa su maida mana kai likita karfi da yaji. To to ya ba an ce an ce health ne be tsira. Eh shi ne a yi to lafiya uwar jiki mun gode sosai. Wallahi eh, na gode ka bara ni ma na gode. Na gaida iyali. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin. To amin kan mu ma nan muka ce na fi eh, eh. <laughs> to ga sakonni fa daga cikin shafin Facebook ya kamata ko dan ɗaya biyu mu dan karanta ko mm, eh, ga wani Samad Kabiru Musa ya ce ilahirin hankali na kunnuwa na da nake ji da su suna gare ku a halin yanzu. <laughs> To mun gode. <laughs> Sai ga wani kuma Ahmad Suleiman Bajoga ya ce masha Allahu na gamsu da yadda wannan likita ta yi mana cikakken bayani. To alhamdulillah sai Umaru Alaka Ahmadu daga jamhuriyar jamhuriyar Nijar ya ce fatan alheri a gare ku. da kuma Adamu Muhammad Aliyu ya ce mm. Allah shi kare mu amin amin. Mm. Muhammad Adam ma ya ce gaskiya shi wannan shine abu mai kyau ya kamata a ce mutane su waye kam. dakta mm. Allah ya saka da alheri ya kara basira eh wani ya ce a gaida wani gwamna ne amma kin ga ba za a bar jaki a kama dukan taiki ba <laughs> to saboda haka kai hakuri baban gida tambari <laughs> sai Muhammad Adam ne kika karanta zai ce mm. gaskiya ya kamata ok wannan shine abu mai kyau ya mm. kamata a ce mutane su waye Eh, mm. Dakta Allah ya saka da alheri ya kara basira ko? Mm. To muna godiya sosai da fatan za a ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe shirin matasa ko yaushe Gobe kuma Allah so magana ce ta al'ada da abubuwan da suka shafi nishaɗi in Allah so za a ji mun sake wayoyowa. <laughs> A madadin. <laughs> Safinatu Sodangi. Sai kuma Daniel Brown wanda shine ya bada umarnin shirin kamar yadda ya zo muku sai injiniyan mu na Aidin Utko Ibrahim Jarmai shine ya haɗa mu da ku a shafinmu na Facebook Live. ni usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Muryar Amurka yau ta tantance, ta yi bincike ta tsaro zance. ruwanta a yau da malalace eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari